rahotanni dai na cewa mayakan na boko haram sun ma kai hari ne a mudu da kuma yi bango inda ko suka kone gidajen mutane da abinci wanda kawo yanzu ba da cikakken alƙaluma waɗanda lamarin ya shafa wani da ya tsala kirija da baya ya ce sun yi shigar butu ne tamkar da 'yan banga cikin dare wanda kuma nan take sai mayakan na boko haram suka soma harbi ba gaggautawa da kuma kone-kone a kusa da madagali mudu yana wulawo da kuma wani kauye a ibango kusa da madagali sun kone-kone gaba ɗaya sun kwane gidajen mutane sun kwashe abinci da dare. Suka shigo a wani irin kama suka shigo kuma ya suka same ku? A sun shiga irin kama kama 'yan banga haka, da suka ce da dare haka suka yi kone-kone. suka kwashe abincin mutane. Hmm, to babu jami'an tsaro ne? Akwai jami'an tsaro amma kan san jami'an tsaro ba sa kauyuka. Kamar yanzu ku da abin ya shafa wani hali kuke ciki? An gudu gaba daya haka kuma garin ba mutane ma yanzu haka. Kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba ce komi ba. to sai dai kuma shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ko tabbatar da wannan sabon harin inda ko ya ce abin ci ne ma abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan a yankin sa. an shiga garin bango an kone gidan wani honorable kansila eh, wanda ke kiransa John Hamilton hmm. an je kuma eh, Mudugu shi ma the same thing within that area two different ward ne an kokone garin gaba da shi ma kina ji gaba da yawanci an kone an kone church churches a wurin gaba da an kone eh, makarantu a wurin gaba da bisa kamar dai shugaban garman hukumar shi ma dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da akwai wannan lamari inda mako ya musanta batun cewa babu sauran yan boko haram a waɗannan yankuna da aka kwato na Michigan da Madagali da ke kusa da dajin Sambisa yanzu aziz murasa magana wani kalma zan iya kwatanta halin da muke ciki eh, mutane madagali in ka lura dubu biyu da sha hudu wannan abu haka ya faru kamar wasa kamar wasa har azu a ci madagali a ci cika a ci bihar fo har gombe to yanzu a sati uku da suka shige kowane rana dai ko kowa kowane kwana biyu ana kawo hari zuwa madagali duk kawai ka madagali yanzu kamar eh, yan ta'adda suna cinyewa kap suna konawa suna kone-kone so wannan abun mu a wakilan mutane a zama na wakilin mutanen madagali ni gaskiya shi jagora sojoji najeriya chief of army staff da chief of air staff ni ina fara da babban murya suna ma najeriya karya suka ce ba inda boko haram ya rage suka ce su doko flag na boko haram da kasambisa kuma mu muna cewa kasan madagali boko haram suna nan da gindinsu suna suna nan suna suna kashe mana mutane suna na mana gidaje ko su yi magana ba za su yi ba to sai dai koma wata matsalar da ake fama da ita yanzu ita ce na yadda jami'an soji da ke aiki a wajen ba sa karkashin rundunar soji ta 23 da ke Yola ko na Mobi wato suna karkashin na Chibok ne da ke jihar Borno da hakan kan zama kan da garki ga jami'an gwamnatin jihar kamar da shugaban karamar hukumar Madagalin ke cewa sojoji na 28 brigade aka ce ba su karkashin gwamnan Adama suna karkashin Chibok they take directive from Eh, Chibok whatever eh, shi eh, gwamnati yake so ya kai magana sojoji ya kira birnin kamar ana set bayan da ya yi ko ba ka ba tunda wancan din ba daga wajen suke dauka directive ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola Najeriya